martanin da ya maida gwamnan jihar adama mutanen yako ya fa nuna takaicinsa dangane da wasu kunda shugaban kasa gullau jonathan ya aike wa 'yan majalisar tarayya da na dattawa na neman a kara wa'adin watanni shida na dokar ta bacin da aka kafa wa jihohin adama borno da kuma jihar yobe don haka nema gwamnan ta bakin daraktan yada labaransa malam ahmad sajo ya zargin cewa da wata manufa ake son sake kaka ba wa jihar adama wata dokar ta ɓaci a gaba mana wannan doka ta ɓaci tun fil azal ma bai dace ba sannan da aka kagaba mana kuma jama'an mu suka nuna goyon baya da haɗin kai aka tabbatar cewa har an yi wata shida ko mutum ɗaya ba a harba da sunan ya yi wani ta'addanci ba ba a kama ɗan jihar adama ko guda ɗaya da sunan ya shiga cikin wannan harka na ta'addanci ba da kyansa dai ya kamata a yi mana sakayya da alkhairi a gode mana a kuma you know, cire mana wannan abin a tabbatar cewa dai wallahi ba a cutar da mu ba amma sake kagaba mana wani doka ta ɓaci bayan wanda aka yi wannan tabbas ya nuna cewa akwai rashin amfani da hankali da kuma abin da ya dace. To kome gwamnatin jihar ke son 'yan majalisar wakilin da na dattawa su yi? Eh su yi adalci. inda shi shugaban kasa ya kasa yi mana adalci su majalisa su mana adalci tun da su wakilan jama'a ne su turo jama'an za a zo a binciki yaya matsayin doka ta ɓaci a jihar adamawa wani irin hali muke ciki wani irin goyon baya muka yi wani irin tashin hankali ake da shi da ya cancanci ko a ci gaba ko kuma a dakatar in suka yi haka su kuma sun yi adalci to sai dai kuma ga masana harkokin tsaro irin su dr abdullahi wase na fa ganin akwai bukatar katun ta natsu a wannan yaki da masu tada kai baya da jami'an tsaron kasar ke yi jiya jiya na mutu da ya ba da report nashi wanda bayan an ba su watan shida na farko aka sake kara musu yashin da zan ba mu na wannan satin kawai wancan satin da ya wuce zuwa yau mutum talatin mutum arba'in mutum hamsin da ake ta da can aka ba a yi ba so kaga dokan ta ɓaci ba ta yi amfani a wannan ba to bayan nan ta a kamata in faɗi dokan me ya kamata a yi dokan abin da ya kamata a yi a yi dokan sasantawa a yi dokan amma a kuma mutane a cikin warwala, a gaskiya kashe telefon eh, hanyar sadarwa da aka yi ya sa mutane yanzu a rukansu sai a tafi a yayyanka su a tafi a kakkashe su da bindiga ba yadda za su yi su yi waya su faɗa ga abin da yake faruwa kaga inda da wayan nan zai taimaka idan kuma waya baya taimako me ya sa na adama ya ce ya ɗage in dai waya baya taimako me ya sa a sassa akwai sassa yau a ƙasar yobe wadda a nan ma kisa ake yi masu yawan gaske saba'in sittin hamsin ana ji me yasa akwai sassa da ake magana a telefon a ciki so ga. dalilin da na ce an yi ba a yi ba kenan yanzu dai kallo ya koma zarukan majalisun biyu na shin ko za su amince ne ko kuma idan har kuma suka amince da karin wa'adin watanni shidan to fa dokar za ta ci gaba ne daga ran sha biyu ga wannan wata na nuwamba wanda kuma lokaci ne kawai ke tabbatar da abin da ka iya faruwa ibrahima abdullahi zezo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya